Bismillahirrahmanirrahim. 'Yar gangan kashi na goma sha biyu sai da ya gama mata ɗinkin kafin ya sanya mata wani white cream ƙara limshe idanunta ta yi jin saukar cream ɗin a jikinta saboda sanyin da yake da shi tuni kuma zafin ya fara fita a hankali bakin shi ya ƙara kusa da bakin shi ya ƙara kusa da gurin tare da fara hura mata iska yana kallon gurin da tausayawa dan ya ji wani irin ja alamar ya ji jiki bacci ne ya fara ɗaukar ta jin azabar zafin na fita hakan ya sa ta ɗan fara miƙa dan gaba ɗaya jikinta ciwo yake ganin bacci ya ɗauke ta yasa ya maida mata rigarta tare da lullube ta da blanket ya fice yana fita biyu da ammi suka shawo kwanar da za ta sada su da ofis ɗin nata kicibis sun da shi kan shi sun ya gaishe su ammi ta ce ya jikin naka ya ta faɗa tana ɗan tsare shi da ido ganin fuskar shi yau sai wani alnuri da ke fita a kai ni jikina ya yi sauki sai dai yanzu ya rikice mai jike ya faɗa yana sosa kai a'a mai ya same ta jiya fa lafiya muka barta ta faɗa da ɗan ruɗe kwantar da hankalinki ami ba wani babban ciwo ba ne kuma na ma duba ta ya faɗa yana ɗan murmushi bata gane abin da yake nufi ba hakan yasa bata ƙara bi ta kansu ba ta shige ofis ɗin direct bedroom ɗin da ta nufa ganin ta da kunkuna da alamar bacci take ta sa bata tashe ta ba zama dai tana duba fon nata ka ba fitan minit da zaman ta ba hajiya ta shigo fira ce ta ɗinke tsakaninsu jin hayaniya ya yi yawa akan tesa ta fara buɗe idanunta a hankali har ta buɗe su kar a kansu Ami da ta lura da ta farka Ami da ta lura da farkawarta ta matso kusa da ita tare da cewa sannu dota ta faɗa tana ɗan yaye blanket ɗin ganin yadda take take yi ne yasa ami cabin har wani abu ya shiga tsakaninta da dakta a hankali ta miƙe tare da cewa bari na haɗa miki ruwa ki wanka ta faɗa tana miƙewa jakarta ta nufa zagewa ta yi wasu magungunan wanka da ta biya ta karɓo gurin wata ƙawarta kamar ta san za ta tarar da hakan ruwan wanka masu zafi sosai ta haɗa mata tare da sanya mata maganin a ciki tana fitowa mrs mai ta miƙe tare da tare da nufar bedroom ɗin tare da nufar bedroom din yanayin tafiyar ta kawai a ta kalla ta san akwai matsala dan da alama bai bita da bai bi da ita ta hankali ba da sallama ya shigo hannun shi dauke da basket da kuloli a ciki amin na ganin shi ta daura fuska ko gaisuwar shi bata ansa ba ajiye basket din ya tare da cewa ammi ina ta gaisuwa kin yi shiru galla mishi harara ta ba tare da ta kara kallon shi ba hakan kuma yasa ya sha jinin jikin shi jikin da na tururin ruwan zafi ta fito ba laifi tafiyar ta ta dan daidaita slowly ta karaso tare da zama gefen ammin kanta ta jingina da jikin ammi ammi bai karasa faɗa ba ta daka mishi tsawa a hasale ta fara cewa ya mai shiru mai zaka ce mun tunda kai ka zama marar imani wanda ba shi da tausayi mai zaka faɗa min ne iye na ce mai zaka faɗa min ka fita daga ido na rufe in ba so kake da bata maka rai ba ta faɗa tana hararar shi kallon mrs mai jijiya ita ma shi take kallo yanayin kallon da yake mata na tuhuma ya sa ta ɗauke kanta hakan ya tabbatar mashi da cewa ba ita ta faɗa wa amin ba sai dai idan ita ta gane da kanta ko yanayin tafiyar ta ta gani shiru yayi bai ce komai ba don yanayin yadda amin take faɗa ya gane cewa ta ɗau zafi da yawa kishin gide kishin gidawa ta tare da kwanciya cikin ammi tana lumshe idanunta don har zuwa yanzu maganin da ta sha bai sake ta ba minit kaɗan bacci ya awon gaba da ita shi kuwa yana gurin zaune ya kasa miƙewa ammi kuwa ta banza da shi ta kyale shi hajiya ce kawai take dan jan shi da fira ana cikin hakan ma wata nas ta zo neman sa hakan yasa ya fice dan dama gaba ɗaya zaman gurin ya ishe shi ficewa ya office din shi ya ya koma patient ya fara dubawa duk da shi ma nashi jikin bai wani ji kwari ba amma hakan yake duba su kasancewar babu wani dakta da ke on duty mrs mai ce ita kuma bata da lafiya hakan yasa dole shi zai ci gaba da duba patient din har 1pm bata farka daga baccin da take yi ba sajiya ko ofis inda suka koma don kar su tashe ta ko da ta tashi wanka ta yi da brush hand dryer ta sa ta gyara gashin kanta da yake a tsefe don gaba ɗaya ita kitso bai mata ba ko kaɗan tana da gashi shi ya sanya ko dan tana da gashi shi ya sa oho zabi da ji tana ji hakan ya sa ta sanya wata vest tare da ɗaura top a kai sai wani bamshar kasancewar ta ji muryar hajiya da me yasa ta ta fuskantar su kaɗai ne a ofis ɗin hakan yasa bata ɗaura hijab kan kayan jikinta ba sai wata bandana da ta ɗaura a kanta ta zubo da gashin ta baya dama gashi dama gashi ɗaure a top ɗinta gaman gashi ɗaure bas ɗin kuma bata sa rufe mata cibiya ba hakan yasa gaba ɗaya jikinta ana gani fatar ta ɗaukar ido take tana glowing bedroom ɗinta ta duba bata ga basket ɗin ɗazun ba hakan yasa ta nufi ofis ɗin da ofis ɗin don da wata dan da wata iriyar yunwa ta tashi kamar bata taba cin abinci ba ofis ɗinta ta fito tana tafiya a hankali kamar wadda kwai ya fashewa a ciki duk da kallon da suka bita duk da kallon suka bita duk sada ammi ta zauna tare da cewa ammi yunwa nake ji ta faɗa tana dan shafa cikinta da yatsu na fuska fuskar ɗin da ke kusa da ammi ta ɗauka tare da fiddo plate farfesun yan ciki da yan ciki da ya sha spices kala-kala ga turri yana yi ta zuba mata tare da sanya mata spoon mika mata tare da ƙara ɗaukar wani plate ɗin chips ta zuba mata tare da sa miƙa mata ti ta haɗa mata mai kauri ya sha kayan kamshi sai tururi yake ajiye mata duka ta idan kwabe fuska ta tare da cewa ami duk wannan ai yayi yawa ta faɗa tana kallon abincin kuma plate ɗin kawai nake son gani ba kuma plate ɗin kawai nake son gani ba ta faɗa tana mai da kanta gurin hajiya da ke nuna mata wasu sarkokin gold a cikin waya a hankali ta fara cin abincin kaɗan duk ta kadan ta ci ti din ne dai tun da ta daga sai sai tunda ta daga sai da ta shanye shi tas sannan ta ajiye bayan wasu 'yan tsirarun kwanaki mrs mai kullum da zazzabi take kwana gaba ɗaya ta rame ga amai da ta ci wani abu da da ta ci abu da bai kwanta mata a rai ba to ko ta ji kamshin wani turare ga yawan ciwon kai hakan ya tilasta mata komawa gida ta daina zuwa hospital ba ta cin abinci ne kawai abincinta wani farin ciki duk ta duk ta dashi sai kwanciya ko da yaushe ga shi da ta kwanta bacci yake yin awon gaba da ita hakan yasa kullum tana bedroom dinta. ganin ciwon yayi yawa yasa hajiya kiran dakta akan ya zo da kayan aikin shi ba bata tam kuwa ya zo dan dama shi ma yayi yi misin nata oba da sallama ya shiga falon amsawa suka yi duk suna zaune mrs majid ce kawai ba ta gurin gaishe yayi yana so kiyarsa ansawa suka yi kafin hajiya ta ce ka shiga tana ciki ta faɗa dan ta lura wata kunyar ta musamman yake ji slowly ya mike tare da nufar upstairs din direct falon ta shiga bai ganta a falon ba hakan ya tabbatar mashi da tana bedroom cikin tafiyar shi ta izza ya nufi bedroom din yana buɗe kofar ya hango ta saman bed kwance ta lullube da dubet sai sauke birta take a hankali karasawa ya yi tare da zama kan bed din baccin da take cikin kwanciyar hankali yadda take baccin kadai zaka kalla ka san cewa tana matukar jin daɗin baccin da take yi dubet din ya shiga ya shiga yayewa a hankali kyakkyawar naked skin ɗinta ce ta bayyana kasancewar babu komai a jikinta sai towel kasancewar tana fitowa daga kara gani kasancewa tana fitowa daga wanka ta dan kishin gida to fa kafin ta ankare bacci yayi gaba da ita cikin bacci ne kuma ta jawo dubet din ta lullube limshe idanun shi dai dan bai yi tsammanin zai ganta a hakan ba tun tsohuwar sha'awar ta ke da yake fama da ita tun bayan lokacin da suka hada a hospital ya motsa kirjinta da ya bayyana ya shafa ciki ya shafa ciki da wata wutar fils da ke kara bijiro mata limus ɗinta da ke jajiri ya tura wa idanu tuni wani baka wani abu ya fara fusgar shi slowly ya fara sauke numfarfashi a jikinta kan chest ɗinta ya sauke lips ɗin shi tare da sakar mata a hankali kuma ya fara yin ƙasa da lips ɗin shi yana shakar yana sakar mata wani kiss sanyin lips ɗin shi ne ya fara ratsa mata jikinta jiki slowly ta fara bude idanunta dan dama baccin nata kwata-kwata ba yi nauyi ba tulin sumar kanshi ta kafe da ido ko ba a faɗa mata ba ta san shi ne don ƙamshin turaren shi kawai ta ji ta gane rungume ta yi a jikin shi ba tare da sanin ta farka ba ita kuwa ƙara lafewa ta a jikin shi tana shakar kamshin turaren shi da ta ji duk duniya babu kamshin da take so yanzu sama da shi jin ta ƙara lafewa jikin dishi yasa ya tura hannun shi cikin tawal ɗin jikinta tare da fara bara ba ta zazzafan touch rawa jikinta ya fara jin hakan ya tabbatar mashi da farkawarta hakan ya sa ya ci gaba da ramansa ɗinta sosai ya rude ya fita ya rinka fitar da wani sound ƙoƙarin kara ratsa ta yake ji jin hakan yasa ta rike shi tare da gangame jikinta don har zuwa yanzu bata manta da ajiyar da jinyar da ta yi ba jinyar da jikinta yake rawa ne da yarda ta rike shi ta kankame jikin shi yasa ya dago idanun shi da suka yi jajir suka rini daga kwallon ɗinsu na ainihi girgiza mishi kai ta shiga idan yarda jikinta ke bari yasa ko magana ta kasa a matukar wahalce ce zuwa yanzu in kika hana ni zan iya shiga wani hali don haka please ya faɗa wani siririn hawayen wahala na zubo mishi jin hakan da kuma wa'azin da hajiya ta mata ya sa jikinta ya sanyi kafin kuma ta sakar mishi jikin gaba ɗaya da matukar azabtuwa ya fara shigarta a hankali saboda zazzafan zazzabin da ya ji cikin jikinta don har can cikin cikin har can cikin jikin da ya shiga har can cikin jiki da ya shiga ciki hakan ya sa ita hakan ya tabbatar da ba malaria ba ce sai da yadda ya ji ta kara test da wani gardi ga wata ni'ima da ta kara har ji har ji yake kamar wani magnet na jan shi hakan ya sa ya fara tunanin wani abu tun kafin ya auna ta domin shi kwararren likitan ne a fannin mata hakan ya sa wani lokacin kallon mace kawai zai yi ya gano matsalar ta balle kuma wannan da take matar shi hakan ya sa ya cike hakan yasa cike da farin ciki yake gurzarta don wata annashuwa yake ji har cikin ranshi hajiya ta ji shiru shiru bai fito ba bai fito ba yasa ita ma ta wuce fat din nata ta din mijin hakan yasa fadan ya zama da ba kowa a ciki kusan 40 minutes yana abu daya kafin ya samu gamsuwa slowly ya fara zara jikin shi daga nata yana fidda numfashin gajiya gefen ta ya koba tare da kwanciya ya rubda ciki yana mai da numfashi ita kuwa idanunta lumshi suke hannun shi yasa ya jawo ta ta fada jikin shi a shi za ta ture shi sai ya ji lub tana kara gyara kwanciyarta don wani irin bacci ke kara fusgarta slowly ya fara slowly ya sa hannun shi tare da tallafo ta press ɗinta da slowly ya sa hannun shi tare da tallafo press da ya daya yana kallo sosai suka kara cika ba kamar ranar ba sannan nifar internet sai shailin yake gwanin burgewa wani kill smile ya saki tare da sa press ɗin a bakin shi slowly ya fara tsotsa tare da lumshe idanun shi ga mamakin shi ya ji kamar ruwa ci gaba da tsotsaye ai kamar ruwan ne mai gardi da zaki hakan ya tabbatar mishi da ruwan press ɗin nata ne irin dai wanda ake feeding babies ci gaba da tsotsar yayi ba tare da wata damuwa ba sai da yayi sai dai yana mamakin yadda ya ji press nata da ruwa ciki amma kuma dama ya san hakan na faruwa da yawa hakan ya sa bai wani damu ba dan yana da ilimi sosai kan hakan ita ko har yanzu idanun tamshi suke tana jin yadda yake tsotsar press din nata amma ba ta jin za ta hana shi domin ita ma sosai take enjoy din abin sai ma kara lafiya da ta yi jikin shi ya fitar minit ya fitar ta yana tsotsa kafin ya cire bakin shi hannunta ya kama domin shi har yanzu bai tabbatar wa kanshi abin da ya ji ba sannan ya gani aikam yana duba hannu ya dan saki karar murna tare da fara kara rungume ta kafin ya dauke ta daf ya nufi toilet da ita ruwan zafi ya dafa ruwan zafi ya haɗa tare da gasa mata jikinta kafin ya fito da ita wata 'yar gan ta shan iska ya sa mata tare da bandana shi ko best da baksa har ya gama shirya ta bata kalle shi ba duk da yarda azanzarar ta da ta kalle shi daukar ta tare da daura ta kan bed din kwantar da ita shi ma ya kwanta a bayanta dubet ya ja musu tare da zagaye cikinta da hannun shi slowly ya kafin ya sakar mata da wani kis a wuyanta limsha idanunta tana jin sautin kis din har cikin ranta ina matukar alfahari da ke Mrs. Majid Allah yi miki albarka ke da abin da ke cikinki zaro idanunta ta yi jin abin da ya ce bata yarda bata yarda ba duk da tana jin canji a cikin jikinta amma ita kwata-kwata bata yi tsammanin hakan ba ta, danganta shi da canjin waya ne kina ji kamar ba gaskiya ba ko ni fa da farin ni fa da fara haka na ji amma izuwa yanzu na tabbatar domin na ji na na ji na kuma ga alamomi da yawa na gode miki sosai Allah ya miki albarka Allah ya miki albarka a ƙarshe ina cewa I love you